الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زامي درسي نشف إند ترى رباب آية تنكراتمنا بداية المجتهد الإمام ابن رشد رحمة الله عليه yau sha hudu ga watan jumada al'akhira hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da da ashirin uku ta miladiya za mu tashi alfaslu minal min alfaslu thani na wani babi kenan eh, fil jam'i alfaslu thani na'am الفصل الأول في القصر yawa albabun rabi fi salatin safar eh, to wannan shine alfaslu thani min albabin rabi fasali na biyu a cikin babi na hudu babi na hudu shine salatu salatu safar sallar tafiya shine zani aljam'i na'am bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نعم يقول المصنف رحمه الله نعم يقول المصنف ابن رشد رحمه الله الفصل الثاني فصلي نبيو أتكين جمعي واتو جمعي معناها هذا صلولي وأما الجمع أما دي كاجشي جمعي فإنه يتعلق به ثلاث مسائل تو مسألة لي أكني سكي راكايا دشي matsaloli na ilimi guda uku na'am na farkon su a cikin halaccin yin jami'i wasani matsala ta biyu a cikin sifar jami'in ya ake jami'in matsala ta uku a cikin abubuwan da suke halatta a yi jami'i wallahi gaskiya ne a saniya kamar inda ka karanta bayan da zai faɗa haka watan da masa'il ala, mas'ala wahiyar mu'annasa mm-hmm. amma jawazu to kun ga dai ka ga dai halaccin shi jam'i fa innahum ajma'u ala anna jama bayna az-zuhri wal 'asri fi waqti az-zuhri bi arafata sunnah to malamai sun yi ijma'i akan cewa yin jam'i tsakanin azhar da la'asar a lokacin sallah azhar a filin a arafa a ranar arafa a filin wato bi arafa a wannan ya hada ranar da kuma a wajen ranar da kuma a wajen don in ka ce bi arafa zai iya zamantowa wato wanda ya je arafa a kowane lokaci ke in kuma ka ce a ranar arafa zai hada hatta waɗanda suke ba arafa ba ma su ma sai su jami'i <laughs> saboda ka bi arafa din nan ai bi bil mawdi'i wal waqt mm, sunna ce wannan halin ijma'i ne na'am wal isha'i da kuma tsakanin magariba da isha a muzdalifa har wa yau a lokacin sallar isha ita ma sunna ce shi ma dai muzdalifa kamar yadda muka ce na arafa na'am to amma sun yi sabani a cikin yin jam'i in ba a waɗannan wurare guda biyu ba to jumhurin malamai suka halatta shi a bisa saɓani a tsakankaninsu a cikin wurare da shi jam'in yake halatta a cikinsu daga waɗanda daga wurare da jam'in baya halatta a cikinsu abu hanifa da sahabbansa suka hana wannan jam'in bi itlaq ba tare da wani kaidi ba duk jam'i a wajen imam abu hanifa in ba a arafa da muzdalifa ba a yi <laughs> Allah zargi Sheikh Tafi Usmani shugaban majalisar mu ta shari'a ta bankin musulunci na duniya bankin islami litaniya ka zo za sallar azahar shi muke kaddamarwa ya limanci saboda shekarunsa da iliminsa malamin hadisi ne kuma ya yi chief judge fa ya yi chief judge na pakistan shi ne wannan fatawar shahararriya da ya bayyana cewa interest riba ce da ta zo a cikin alkur'ani wanda aka fa lokacin yana chief judge ne hukunci bayanin hukuncinsa ne har aka buga shi mm, ya rubuta littafin sa fiqhul buyo mm, fiqhul buyo yana nan a yawa <laughs> malam cd injiniya na san zaka samo shi yana cikin intanet ka samo shi sai ka tura a platform mutane su samu yana da kyau littafin akan masail fiqhul buyo juz'i biyu ne na abubuwa masail na zamani na fiqhun zamani duk ya bayyana su a ciki duk da yake da ya yi shi akan mazahibul ya ce a mazahibul arba'a tare da karfafa mazhabar amma asali akan tsarin mazhabar hanafiya ne da ya yi mana sallah mun yi sallah a zahar sai a za a yi jam'i tsakanin la'asar <laughs> za a yi sai abin nan wanda daga cikin malaman dan morocco sai ya kama ikama zai sai a aka ce mata a sheikh baya jam'i yana yana mazhabar sadatul hanafiya sau da haka haka sai mu muka jam'i shi ku ya koma gefe bai jam'i ba mazhabar abu hanifa ba sa jam'i alal itlaq na'am to dalilin sabanin su na farko a sabawar sabaninsu a cikin fassarar waɗannan hadisai a wadda aka ruwaito su a cikin jam'i kun ga ya kawo mutum tawili ko mm. eh, wato a fuska za a ɗauki waɗannan hadisan da kuma kafa hujja da waɗannan al'asar hadisai akan halaccin yin jam'i domin dukkanin hadisan da aka ruwaito ayyuka ne ba ba ba ba sunoni ne na kauliya ba ba faɗi ba ba magana ba ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wala su ku ayyuka fuska tana fuskar fassara takan zai ke mata takan zo mata da yawa takan zo mu ayyuka min ila fiye da mafi fiye da wato yanda wannan fuskar tawili fuskar fassarar take zuwa akan lafazi lafazi kaga zai iya zamantowa yanki amma fi'ili zai iya ɗaukan fuska da yawa zai iya ɗaukan hususiya zai iya ɗaukan kan cewa wannan waƙi ta ainihi ce eh, wadda take bata da umumi ta keɓanta da wannan lokacin na'am a dalili na saɓani na biyu saɓaninsu har wa yau wajen inganta waɗansu daga cikin waɗannan hadisan hadisan sun zo amma kuma sai suka yi saɓani wajen cewa wannan hadisan sun inganta ko ba su inganta ba ka bisa wannan saɓani na hukunci da inganci shi ma wannan ya zama to dalilin saɓawansu fuska ta uku ta dalilin saɓaninsu wato saɓaninsu har wa yau wajen halaccin a yi kiyasi a cikin wannan shin za a iya yin kiyasi a kan abin da hadisi ya zo da shi na wannan jami'in ko ba za a iya kiyasi ba don haka sabubba ne guda uku kamar yadda ka gani amma dai ka ga su hadisai wanda suke saɓani a wajen fassararsu a wajen tawilinsu wajen fuskar da za su ɗauki ma'anarsu daga ciki akwai hadisin anas tabbatacce da haduwar malamai baki daya bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisin ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya hau taguwarsa ya ɗaura sirdi ya hau taguwarsa qabla an tazigha shams kafin rana ta yi zawali to sai ya jinkita sallar azhar ya zuwa ga lokacin sallar la'asar sannan ya sauka ya jam'i tsakaninsu amma idan rana ta karkata wato lokacin Azahar ya shiga qabla an yartahil kafin ya ɗaura sirdi ya kama hanya sai ya salla a zahar sannan ya hau abin hawarsa wato ya salla a zahar sallar zaman gida mm, sannan sai ya hau to <laughs> kun ga wannan ya tabbatar da me kenan jam'u ta'khir ya tabbatar da jam'u ta'khir na'am wa minhu hadithu ibn umar to hadisi mun ji hadisi na farko ko hadisin Anas muttafaqun alayhi ah, <clears throat> wa min hada daga cikin hadisan akwai hadisin ibn umar shi ma dai a shekhan buhari da muslim suka fitar da shi har wa yau ya ce na gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam idan tafiya ta yi masa gaggawa a halin wato tafiya a halin asafar asfair a nan hai'ar wato doron tafiya ɗin eh, safar ɗin ku ita ce ita kanta tafiyar wato idan ya kasance tafiya ta yi gaggawa da shi yana doron tafiya yana jinkirta magariba har yi jam'i tsakaninta da kuma sallar isha to kun ga duk wannan ya zo wancan hadisin ana ya zo da kana mai nuni akan da ya wannan kuma ya zo da ra'aitu amma idza kaga tana nu a zarf ne zarf ne saboda haka yana yana takra na'am wa hadithu thalith hadithi na uku hadisin ibn abbas maliku da muslim suka fitar da hadisin yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to ni mu hadisin salla sallallahu alaihi wa sallam to to ya kare to mu atamu salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal asra mm. mm-hmm. Mazala sallallahu Alaihi wasallam ya sallaci a zahar da la'asar. Jami'an tare. Da magariba da isha tare. ba a cikin wato ba a cikin tsoro ba ba kuma a cikin tafiya ba na sigar kana nuna القائلون jawabin الجمع في تأويل هذه الأحاديث to mun ji hadisin ibn abbas ko min gairi haufin wala safar hmm, hadda ta zo da ziyadar ala da an la yukhrija ahadan من أمته آه، فسألت قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يخرج أحدا من أمته أو آه، آه، رواية لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد فقلت ابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يخرج أمته تونا كاقا عالم تفياني خرجنا مع الرسول كما حديث معاذ أبي الطفيل خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والإشاء جميعا حديث أبو الطفيل وانا يزوج كم وقاشمة أن يكون ديتي نعم ونفا na ibn abbas eh ya ce muslim ne amma nan al-gumari ya ce bal huwa muttafaqun alaihi hmm. ni wannan da malik da ya faɗa shine nake shakka malik hadisin abu tufail ya ruwaito ya ruwaito hadisin ibn abbas eh a muwatta eh haka ne بغير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك كان في مطر <laughs> نعم نعم هكذا وانا متفق عليه هنا بخاري ما صلى بالمدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى نعم saboda ka ku gyara wannan wal hadithu salis hadithu ibn abbas akhrajahu malik wa muslim bal wal bukhari na'am ana ku a tahqiqi ba ai muna maganan maganan ibn rushd kun kuma kun wadata da abinda muhaqqiq yace muku shikenan <laughs> amma ka san kai ta'aliki da kanka ka san an yi bahasi mhm. amma al-qumari yace bal huwa muttafaqun alayhi خرجه البخاري أيضا في باب تأخير الظهر إلى العصر مختصرا من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء نعم فذهب القائلون آه. وثمانيا سبعا بالنسبة للظهر آه، للمغرب والعشاء إيه. وثمانيا بالنسبة للظهر والعصر إيه. لأنه كان في الحضر حديث أظهر ده العصر ما ويدا حد ما قربت ده إشاء دلوك تشيد إيه بقى شفاء دولا شفاء كاجا أشيكا في أحاديث الظهر والعصر والمغرب والعشاء إيه. To malamai da suka tafi akan wato halarcin yin jam'i a wajen fassarar waɗannan hadisai sai suka tafi ya zuwa ga cewa ya jinkirta a zahar ya zuwa ga lokacin la'asar wanda yake ya keɓanta da la'asar ɗin ya yi jam'i tsakaninsu malaman kufa kuwa sai suka ce cewa abinda kadai yayi shine ya afkar da ya au ya aiwatar da yin sallar zahar a ƙarshen lokacinta da sallar la'asar a farkon lokacinta jan usuri alama ja a fi hadisi imamati jibril a yanda yazo a hadisin limancin jibril kamar yanda yazo a lokacin a ranar farko yayi a farkon lokaci ko mm. a ranar ta biyu yayi a ƙarshen lokaci mm. sai suka ce to abinda ake yi kenan to shi abinda tahawi yayi intisari gare shi kenan shine har al-khattabi yake cewa to ai wannan in dai an yi jan'i dan ruksa babu ruksa a wannan saboda wahalar tahdidin lokacin <laughs> na'am eh, eh al ya faɗi wannan na'am su waɗannan malamai na kufa suka ce a bisa wannan ya inganta a ɗauki ma'anar hadisin ibn abbas cewa domin saboda ijma'i ya haɗu ya kullu cewa wannan baya halatta a zaman gida ba tare da uzuri ba ina nufi an sallar salatani ma'an fi waqti hidahuma ai sallah salloli guda biyu tare a lokacin ɗaya daga cikin su to wannan in afadal ijma'a din shine mahallin nazar na'am na wa hafadu li ta'wilihim sun yi kafa hujja da tawilin su aidan har wa yau da hadisin mas'ud da hadisin ibn mas'ud yace wallazi la ilaha ghairuhu na ratse da wanda babu abin bauta da gaskiya ba shi ba ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salatan qattu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sallaci wata salla ba da ɗai sai a lokacin ta sai salloli guda biyu ya yi jam'i tsakanin azahar da la'asar a arafa kuma tsakanin magariba da isha a jam'u shine muzdalifa ɗaya daga cikin sunayen muzdalifa kenan aljam na'am har wa yau kuma suka ce har wa yau kuma waɗannan hadisai muhtamalatun an takuna alamata awwalnahu nahnu za su iya daukan fuskar cewa akan yanda mu muka fassara su ne muka ta muka dauke su ma'anar da muka dauke su akai ne mu ko kuma abinda ku kuka dauke su wato ko dai mu mu fassara su akan cewar wannan jam'u suri ne hmm. ko kuma mu dauke su akan cewa ku yanda kuka fassara din haka yake jam'i din ne hmm. <laughs> to tun da kuwa kaga kenan ana shakka wanne ne ba wanne ne ba to sai a koma asali to me asali shine suka yi bayani to gashi kuwa iyakance lokacin sallah ya tabbata da kuma bayanin da bayanin waɗannan lokutan a cikin lokutansa wannan ya zo asali ne wannan Mhm. baya to kaga kwabba don haka ba zai halarta ba ka ciro daga asali wanda yake tabbatacce da al'amari wanda yake yana iya daukan fuskar tawili hmm. tunda muna shakka akan wanne ne ba wanne ne ba sai suka ce sai mu koma asali asali shine kowace sallah a yi ta a lokacin ta da bayani ya zo hmm. saboda haka sai kai jam'i su ba za a yi jam'i ba eh, shine magana ai hanafiya hmm. muna karatu amma hadisi wanda suka yi saɓani a cikin ingancinsa shi ne abinda malik ya ruwaito daga hadisin mu'azi bin jabal لم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام cewa sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi shekarar yakin tabuka وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر to manzo Allah sallallahu sai ya kasance yana jam'i tsakanin azahar da la'asar والمغرب والعشاء da kuma magariba da isha qala yace fa fara salata sai ya jinkirta sallah wata rana sai ya sallar a zahar da la'asar a fa'akarar salata yau mani sai ya jinkirta sallah wata rana sun makara da sannan ya fito fa sallar zuhra wal asra jami'a sai ya sallar a zahar da la'asar tare jami'an tare a haɗe mm, jami'an mm. ثم دخل ثم خرج sannan ya shiga sannan ya fito فصلى المغرب والعشاء جمعا ya sallaci magariba da isha a jami'an mu a hadisi. wannan hadisi da ya inganta to wannan da zai fi bayyana daga waɗancan hadisan a cikin halaccin yin jam'i domin zahirinsa cewa ya kaddamar da lisha ya zuwa ga lokacin magariba duk da yake su kuma ai za su iya cewa shi ai a ai jinkirta magariba ya zuwa ƙarshen lokacinta ya sallar shi isha a farkon lokacinta domin a cikin hadisin babu wani al'amari abin yankewa a kan wannan bal lafazin da rawi ya kawo yana iya ɗaukan kowace ma'ana yana iya ɗaukan fuska daban to ga wannan hadisin na amir na mu'ad ibn jabal riwayar abu tufail amir ibn wasila a cikin muwatta wannan ziyada da take ciki fa akhara salata yawman thumma kharaja fa salla to wannan ziyadar ita ce mahallin mahallin nazar tana cikin muwatta ba ta cikin muslim hadisin yana cikin muslim ba tare da wannan ba domin wannan yana nuna kan cewa yayi jam'i wa huwa muqim hmm? ya yi jam'i ba ala zahar sayar ba eh, yana zaune a a a tabuk ne eh, ya shiga ya fita wato a sai ya fito ya a zahar da la'asar tare sannan ya shiga summa da ya shiga wato ma'ana cikin kubbarsa summa haraja sannan ya fito ya magarba da isha kaga yana zaune ne eh, to wannan ziyadar ita ce mahallin nazar shine al-gumari yace alladhi ikhtalafa fi tafsihihi lafzu akhirihi لفظ آخر فيه زيادة كما سأذكره أما هذا فرواه مسلم في صحيحه آه،, آه آه آه وقد تكلم ابن حزم في هذه الرواية من جهة هشام ابن سعد وقال إنه خبر ساقط وهشام ضعيف كذا قال مع أن هشام بن سعد استشهد به مسلم في الصحيح وقال الساجي صدوق وقال علي بن المديني صالح وليس بالقوي وقال أبو زرع محله الصدق وهو أحب إلي من ابن إسحاق وهكذا وصفه جماعة غير هؤلاء بالصدق إلا أنه ليس في الدرجة العليا وذلك لا يضر ومع هذا فلم ينفرد بالحديث على هذه الرواية بل تابعه يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا إذا ترحل قبل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد ذيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار ثم ذكر في المغرب مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدار قطني آه ai da yi magana ma akan wannan ziyadar ba na ɗauka ya na'am wannan dai wato hadisin mahal wato mahal bahas ne saboda ma yana daga cikin hadisan da alhakim annai buri ya kawo shi a cikin ulumul hadith a cikin misalin alhadithul ma'lul ah, wanda ya ce ah, kamar hadisin udkhila alaihi udkhila ala ah, wato khalid al-madaini yudkhilul ahadith ala shuyukh shi ne kuma ya roito wannan hadisa amma ba shi kaɗai ba ne akwai mutaba'at wanda yake son ya ɗanyi bahasi ya ɗanyi mana riwayat hadith abin tufail an mu'az turukuhu wa ilaluhu turukuhu wa ilaluhu ya jama'a turuk ɗin sanin ya ga bayanin al'ilan take ciki na'am amma su a cikin halatta yin kiyasi a cikin wannan matsala shine a riskar da sauran salloli a wajen a halin tafiya da sallar da ake a arafa da sallar da ake a muzdalifa ina nufin a halatta yin jam'i bisa kiyasi akan waɗancan sallolin sai kamar wato kiyasin sai a ce sallah ce da ta wajaba a halin tafiya fajaza an tujma asluhu jam'un nasi fajaza an tujma asluhu jam'un nasi eh bi arafata wal muzdalifa um, shine wajihin kiyasin ai salatun wajabat fi safar Sallace da ta wajaba a halin tafiya ko fajaza an tujma don haka sai ya halatta a yi mata jam'i asuluhu asalin wannan kiyasin jam'un nasi bi arafata wal muzdalifa jam'in da mutane suke a arafa da muzdalifa domin ita ma sallace da ta wajaba a halin tafiya eh, <laughs> shine wajen kiyasin wannan shi ne mazhabin salim ibn abdullahi ibn umar na nufi wato halaccin yin wannan kiyasin sai dai yin kiyasi a cikin ayyukan ibada fa yana rauni ne saboda babu illa ba ita ibada ba makulatul ma'ana ba ce ta'abbuki waɗannan su ne dalilan saɓanin da ya afko a cikin halaccin yin jami'i mun gani dama shi yake yake baya tarjihi amma ai kun ga tarjihi a cikin wannan matsalar ai a bayyane yake ku saboda sihhatul asar dan shi yasa ma a abin nan sai dai su sun ce waɗannan asar ɗin da suka inganta sun yi musu ta'uri. to kuma tun da sun yarda kan cewa tawilinmu zai iya zamantowa shine daidai to amma tun da akwai fuskar yiwuwar kan cewa tawilin nasu shine daidai ko da shi nasu marjuhi ne to sai a koma abin da yake asali tun da ana shakka hmm. ana shakka sai a koma yaƙini ne yaqin la zulu da shakk ba za a kawar da wannan yakinin da shakka ba sai mu koma asali kada a yi jami'i shine masabar hanafiya a wajen hanafiya a wajen jamhur za a yi kuma dalilansu haifin yi kwari na'am eh eh akhara zuhra akhara zuhra fa in zagat ash-shams aha eh fa in zagat ash-shams qabla an yartahila salla adh-dhuhra thumma rakiba baya jami'in eh tunda azahar ta yi azahar ta yi sai ya sallaci azahar din a jam'i kamar haka yi lokacin zulhulaifa hmm. lokacin zulhulaifa ya sallaci azahar a madina sannan ya je zulhulaifa sai ya yi la'asar kasar bai jam'i ba to mu yawanci mu abinda mukan yi dabara muke yi tunda ne an ce ana jam'i in lokacin azahar din ya sai mu kama hanya muka kama hanya ba za mu yi sallah azhar ba muka kama hanya mun zamanto matafiya sai mu hada azhar da la'asar mm. in aka yi haka an saba sunna amma ya halatta tunda dai a jam'in tunda dai an yi ba a jinkirta sallah azhar gabarin lokacinta ba tunda dai a lokacinta ne to waɗanda suke zurfafa wanda suka fi kowa wajen zurfafawa wajen rukusar to su ne idan lokacin zai wai a gida ma in suka yi sallar azahar sai su ɗoro la'asar Sai a zahar ɗin cikakkiya la'asar ɗin ma su yi ta cikakkiya eh amma su jami da an saboda hadisin Ibn abbas arada an la yuhrija ummatahu tun daga hadisin amma kuma kaga gashi sun ci karo da hadisin Anas sai dai hadisin Anas kaga fi'ili ne wal fi'il la umuma zai iya nunin kan cewa fi'ilin nan shine al afdal amma ba wai kan cewa in ka saba ma wannan fi'ilin ka saba ma a umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda babu amr to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik